الحمد لله الذي حكم على كل مخلوق بالفناء واستأثر نفسه خاصة بالبقاء الذي خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا وهو العزيز الغفور والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على من أرسل رحمة للعالمين القائل لو أنكم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إرغارم فودا الفدام تريفويا موكنغتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ila sabudan dinga, kan na taka harai taka ani takamo taka hari kunno gabu cindi yang an cara cara nga hinne irkoy kan ga ta harai koyo maga anir mo man ta hay kulse kalamu dugidi irra maino go goy hannate gabisa nga cala sujin da halasi ama tabbati A da ya woga kan asamba suji takaharaise kan ne A ne wallahi don da dai aran ina da mizai aran no hankan ai irkoi jiya ai gabai don kala aran harai a makaina aran wani heno ingano gaba don mu ane kala aran kulma ga kuwa ga katiga ce, a ane he don ba ni wana daro no ni su koy mun bodi gwarga sino ni su koy ga a aga daro ban don ga bai hankan inga irkoy dia inga ga baino anyaide alsilamai irma hambur ifo se fa inna man ittaqa allaha waqah borkul kan hambur irkoi a aga bora batu wa ashadu ila khairi umuri dini wa dunya irkoi gega bora kan naga koi misahan naga za awana an dunya kala bora wana allahara ibadallah sabata fi sahih al-bukhari atabati sahih al-bukhari rafun abu hurairah radhiyallahu anhu kuma yaddaga qala abu hurairah ne qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam irko idiya kan sujin da hallasi matabbata ga ane anna allah ta'ala irko ta'ala ma taraddada an shay'in ana fa'ilu ma taraddadtu an shay'in ana fa'ilu irko ta'ala ne inga mana ezite haikulu ga kan inga irko inga gwai ha dangamat kan ga ezite inga wana banye mumini wana fundo kaya ngoga zama in ya yakrahul mauta aga konna buyan fundi kuno konna buyan mu aga konna buyan wa ana akrahu masa'atahu aimu aiga hambur aima lambaga walaima goyla ala goyga aga wala nungu fo ene atahu nungu fo yamma ane au mamatuhu aiga aimo aiga hambur aima afundodi amma buyan a wajibi no wa huwa hadithun yadullu ala azim lutfillahi bi awliyaihi wa hubbihi da asfiyaihi hadiso a aga caba irse matkan irkoy taala aga ba nga wana ba a wana tamai kan a kyarkyare din matkan aga barai zama li annahu subhanahu nga din irkoy taala qada ala ibadihi bil a citi nga wana takahare gano da buyan takahari kunno gabu kullu nafsin za'iqatul maut wala budda minhu tilas mono buyaŋo kala amate ni bani man an fo dai igane filana cindi an dunya an kuna asino wallahu jalla wa ala yakrahu masa'atahu irkoi aga konna nga malambaga wa sunnatuhu fihim madhiya amma irkoi wona fondarin ka jrandi kan buyan din tilasno bora kala amabu a seno sha'ir foninga ki, kagaki kagane an sabbata alayya masaibu law annaha subbat ala al ayami udna layaliya buyankinara bor fangane wai a fatima no ne ci yango roka lokkacoga amma allah alam barakanna kanna baitayki ane kan subbata alayya masaibu danga idoninga bon musiba yang musibai a ne. Don da dai ina musibai wai subbat alal ayyam don ini bugu dori zari bon don kal zaro ama ga te cini mirga bai kan zari cini rani na ka cini no ko ta ka halaga zari ka. to a ane musibai kan gaji kan gati buyan musibai ne don dini dori zari bon no don zaro ga barga kubai ama yaga te cini koyne don da mu an dunya ga dumino a wani bako sai don irkoidiya da dai ta ka hari ga dumi don irkoidiya no ga dumi amma tilas no buyan no an yi da alsilamin wa hadhihi ma'ashir almu'min waqfa ma abu sibatul masa'ibi kun kuna almarwara kangati asibti cini da irkoi ba irga kai irga kai ziyara kirga tega kwai manga irgo kwai madina madina manga irkoi diya fuwora al arsilamai irma kai musiba kandu arsilamai musiba bambata jilsi ya heri kan yauma mata nabiyina muhammad zaro kan irwana annabiyan ma kan gati irkoi diya sallallahu alaihi wasallama kan gati irkoi wana bakwa Irkoi wana chora hana kan irkoy ana inga talfota wa imamul muttaqina borkul kan ga hambur irkoy mo irkoy diano gati iwani gena bora irkoy diano hambur irkoy ga bisani nga rogati ta ka hadisin jinai kalko korantai mo nga nogati iwani gena bora annabiyam mai mo nga nogati ko koranta zama annabiyam masi irkoy diya banda e buya ngodin kan zalzalal qulubu ana fundai ani jigirandi da irkoyde a wona buyan wani labaro e ana binai pati binai na kuri doori irkoyde a wona buyan wani labaro Fundi hananan tadin zaro kan a yeega koy ya ayatuha nafsul mutaimma inna ga yeega koy nga koyodo ana alsilamai ani binai ana imari wa qad khuyira qabla an yuqda hala ga ba irkoyga ta mo irkoi anano su subanyan anano su subanyan yalla an dunya da allah haragame ine nodin alfaga ne kan san te tekun nazara ila jibril kul jibril nase wala akhiratu khairul lak min alula allah hara fu kokoranta ngono be senise an dunya kul irkoydi yakina suban suubandin kul irkoydiya ana allah hara ananga wona koyodo ana suuban annabiyan momo kul ini n'o suban yan matkal fagayga ciida haliga kaagi fundayta atemo sanni ko koranta kan go fatta irkoydiya miñora ine gani? Allahuma allahumma arrafiqi l a'la arrafiqi l a'la aka jaa fi asahihaini an abi sa'id al-khudri aka bukhari da muslim ra hadisa kan abi sa'id al-khudri ga filla radiyallahu anhu ko mai yadda ga kan irkoy diya sallallahu alaihi wasallam jalasa alal mimbari irkoy diya a goronga wana minbaro bon fa qala irkoy diya ne inna abdan khayyarahu allah banya kan irkoy na nosu banyan بين أن يؤتوا من زهرة الدنيا ما شاء ma inda. Irkwai in gama mabanya di no an dunya hirra hankan ba, wala banya musuban hankan go awana koyodo kangati irkoi subhanahu wa ta'ala fakhtara ma indahu kul banya din asuban wa kan wonga wana koyodo kan irkoi na sanni wani ci fabaka abubakar kulu abubakar siddiq ahe kul kahya kul ne ane ka bi a abaina wa ummahatina he irkoi diya irkoydiya ennin fansa dir wona ñagay dir babay wone sannino kan larabay igaci irkoydiya ennin fansa dir ñagay dir babay ine abubakar ne irkoydiya fe fa ajabna lahu sahabayne hayaningaydi mamaci wa qala annasu kul borayne unduru ila hatha cheikh yawo gun koyaga igo abubakar ga gun yawo, il irkoy dia mane banya kan il no nam suban yang allah har dunya banya na allah har suban kul abubakar ga hegene kan na ifadaina ka bi abain ummahatina boraine mo abubakar mo ngano bayre ga bisa ngai kul dinga. nga no faham irkoydi ya sanmo hankan irkoydi aga bona kan irkoydi agati banya ki kigone kan irkoyna no su banya irkoydi a sala sallama kullu hujun achi irkoydi ya asalan sahabai se ana abubakar sifanodin ga bayran ni gaca sahabai se abubakar wana darja da imano da amana kango abubakar se irkoy dia ana asan note sahabai sai nojin. a di ise kan borkul wana irkoy na bananda ane kal abubakar ane da dai inga ga coro sambu no ane don abubakar non ga sambu coro amma tarai coro tara alsilamatarai yayi zatara inga no bisu coro torai kul inga no nyai yayi zatarai kul إليكم معاشر المؤمنين نبأ موته وخبر وفاته نغنيا إلكوي ديا بويانو مسا نبأ يوم الذي قبلت فيه روح خير أهل الدنيا وأفضله زارو كرا براكم مسا أن دنيا كل إنا إلكوينا أوانا تلفوتا هربان لكن إلكوينا يامر أمكو أهدو do cinora akwai Irkoi diya wani irkoydiya wonin bandanganogaci kan jonta kaga irkoydiyadi jonta ine asintinga sandi ga amante kala al-Khamisa hane aseno alfagaygane yawmul khamis wama adraka ma yawmul khamis yawmul khamis khamisa zaro ifogin bayrande al alkamisa zaro zaro din no jonta finti nga sandi irkoy diyaga hala irkoy ga nga talfota atinni hane boradin kan inga no bisa bor kul kan ceydira labo ba qad bada bihi marduhu sallallahu alaihi wa wasallam fi awakhir shahri safar safar hando arano abananta haraino jonta a fintinga irkoy diyadi alsilama tarai hijira a jiri wayi cindi fo a mo da bondori kan irkoi diya mara bondori bonsari kan irkoi diya mara amma a suri a bon aninga bondi summa da maraduhu jonta yega sandi koyne kata tonon kan ine irkoi diya aninga sannodin cekane wara asa ane nga bondoro cinara ane wara asa ay a ga doru kul aisha ne Lauka na bi ya rasulallah don bondorodin amin nan dai amka ai ga don da ba ai gano bondorodin go aisha ne ko irkoy na nase wa ana hayy fatamutina anase sanno kan iki anase irkoy diya ne oho amka garmo ai ga naira ni mu bu ai mu jingarniga aisha na shi awa tuhibbu mauti yalla ai buyan ono ni ga ba wala Ai mu bu ni mu hiiji ai banda wala to da yaadin no ay si bubu muskan da sanni a ñayga alsilami san da aga a kagar irkoy diya fi baiti ummul muminina Maimuna, a kagar irkoy diya ago a wani wona gorgasinayi afofu fofuwora kan sai seydi gane maymuna irkoy taɗa ama yadda aga fasta adana irkoy diya ana fonda cecinga wona gorgasinayi ga nga minga jontarin nga mate ir wana nyango kangati aisha fuwora zama kan jonta sanda gadin chini kul agane aina ana aina ana liyo mangana go honkun chino mangana go honkun chino iga sambu iga kwanda non kan ago ina alfadlu da ali nga ino ga sambu iga kwanda atowodra atowodra kala ifaham kan a siɓa kala ngama jontadinte aicha fuwora gati wanda jara ina no fondo ama jontadinte iri a isha wana fuwora fa adina lahu ina no fonda mat kaka fi al bukhari kan Aisha ana filla radiyallahu anha ko me daga kan irko idiya sallallahu alaihi wasallam kana yasalu fi maradhihi aga ha a wani jonta dirra allazi mata fihi karra abu a gane aina ana gadan man yi gosu ba aina ana gadan man yi gosu ba yuridu yau ma aisha wani kula aisha zaro inga go gaceci fa udhina lahu fa adhin fa adhinna la kul gwarka sinai ina no fondo a majonta ta aisha wora non kan aba fa kana fi baiti aisha irkoy diya kindi aisha fuwora hala irkoy tala ninga talfota wafi agwara aidan na radiyallahu an harkar mai yadda da kalat a ne lokacin irkoi diya a tin sallallahu alaihi wasallam wa shtadda bihi waj'uhu jonta an kankam alala aga istazana azwajuhu an fanda ke ci gwarga sinai ga inga ma jonta ce fi baiti ay aisha wa nafura fa azanna lahu ina no fanda fa kharaja ina katarai wa huwa bayna rajulaini aga albarhin ka kamara. ceyga kurrula bora anyega asilame bora kan ti bore kul bonkoyno ina di ceygoga kurrura bora igoga konda aisha fuwora ila an qalat kalkan aisha ne lamma dakhala baiti washtadda bihi waj'uhu wato kan afuro ay aisha wana fuwora jonta ana irkoydiya akan kam qala ane idare noodin anen ima dori inga bon hari kufu iya hari kanyang meyey imana ifeeri iga to ani imi dori inga bon imi dori inga bon aga hingate laalli a ahad ila nasi hala nga duga fatta nga duga koy waraido ine ngay fay ingay no kusay haray ngay ga dori abon ngay ga dori abon ngay no haray dori abon sallallahu alaihi wa sallama ngai dorabon kalanga bumbo chabe ngai sekan awasa ngai te summa kharaja ila an-nas irko afatta akwai sahabai do fa salla bihim wa khatabahum ajingar da borai ana khutuba ce borai sai ana borai wazu summa wodim banda ishtadda alaihi al marad jonta yega kaga sandi dia ga falam yastati'u al-khuruj lis-salati koy dia aman hinga fattaga koy jingawudo kul amara a yamar ababakar radiyallahu anhu an yusalliya bin nas ani abubakar sai ama boray jingarandi matkaka fi sahih bukhari da jaraira gafun aisha ga radiyallahu anha qalat aisha ne lamma marida rasulullah sallallahu alaihi wasallam rokato kan irkoidiya a jonte مرضه الذي مرضه الذي مات في أوان جنتا دين كرا إلكو إنين تلفوتا حضرت الصلاة جنروكا غتو ica kul ane faqala murru aba bakrin bin nas wa abubakar yamar abubakar aino aynono no fondo ay irkoydiya abubakar amboray jingarandi faqila ine lahu irkoydi yase inna ababakar rajulun asifun ibayrandi ya ce kan abubakar mantikal borno kan aga yalafu borno kan a heno gaba borno kan da ka kai sahaba gina ganin ngam jingarandi a heno maga cew yamon bosi kai ay sari'ul buka idha qama fi maqamika lam yastati an yusalli bin nas wa aada irko da yaga sanno yati yati ko hal farra hinza inzan taga ane ise inna kunna suwai hibatu yusuf ane aran wo aran mantikala yusuf wana hanga sinino ifo se irko da kinewo danga inna kayda kunna azim ngana baranonin na alfagay ne newo aisha woga sanno ye tino nga calay mo duga bay sahabay mo duga bay boray kul mo duga bay darja kango nga wana baba se kan irkoy da mbono ya margane am kay nga ga boray jingarandi nga banda to a gowane rawa ra wone gaccebe mana kan baka ir koyga manne filana no gate khalifa banda wani alama no kan ba kan abubakar no hima gate khalifa ir koydiya banda abubakar a jingar ɗaɓɓarai woɗin banda fa wajar nabi alaihi wasallam fi nafsihi irkoydiya a dunga borra doganai adu doganai kayna fo fa haraja fa haraja kul irkoydiya fatta ago alborhin ka gamara ane ka anni anzuru ilai dangare go burka gano so kai go sannu ci ane ce hinka igo kurura bora ifo se min shiddatil wajhi kan jonta akan kam aga fa arada abubakar kan irkoi abubakar di irkoy diyadin kul abubakar bangam ye banda irkoy diya akoran ga koi aga kan amacindi inga nongora Ikan da ikamɓe da kali kaga a gorandi añes asilam aboubacar wo jaraga a kafin kafi sahihayna alkafo an anas anas ga iga filliga funaga anna Ababakar, Ababakar kane usalli lahum fi waji innabi aboubacar note aga jingarda ingay irkoyde a wona jontade ra kar ra irkoy aninga tal fota hatta ida kana yawmul ithnaini kala zarorin ga to kan sigane yawmul ithnaini wama adraka ma yawmul A atinno zaro e iso gani di an kangati atinni zari wahum ungaidin sufufun ngai goga kai fi salati ngai dinga soffaite jingarora kulu fakashafa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sitra alhujra irkoydi Kulu ana jajabo kango fuwo da jingara game irkoidiya ana jajaboka yanzuru ilaina irkoidiya agogunuga koy inga wana sahabayga ana gegeboka agogunuga koy inga sahabayga wa huwa qa'imun agoga kai ka anna waja irkoidiya monduma agode warakata musahaf liga mila day e, e, tira sai danga tira sai matakan monduma ate jonda matakan jonta anataba tabani kal monduma barga te jon fa fonfo summa tabassama irkoyde ya a mumusu yadda haka a haru a farha da matakan aji inga sahabai igora fahamamna an naftatina sahaba kan go a ne lokacin ane ba ga fitina fitina gaira-gai, furunga iranga fundaira matkan inga makani kanga idi irkoyde ya sallallahu alaihi wasallama ne abubakar a tunga kai a wani caiga ha irkoy di mu duga furuga ka fofora, wa dhanna anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kharij abubakar mila irkoy di aga fattaga ka jingarodo fa ashara ilaina irkoy di koran ga koy irga sallallahu alaihi wasallam ha atimmu salatakum waran jingaro wa timmandi ana sitronin jajabodin kafiri feeriga zom ganga ga wan sahaba ga ayega daabu ne fatuwuffiya min yau mihi yaumihi salatullah wasalamu alai zaroɗin rano al-isnainodin lokocoɗin banda ngano irkoy ana irkoy dia wani fundi hananantaɗin irkoy ana anata A ga aga filla hal kaso summa zdada alwaradu bihi sallallahu alaihi wa sallama, jonta hal irkoy ginga talfota jonta kankam irkoy diyaga wadanat sa'atul ihtidaru wa qarabat lahdatul firaku. jonta sandi sakra ka irkoydi yaga al irkoydi ya agani inna lil mauti la sakarat buyan a gwanda sandai, da irkoydi ya kan ngati irkoy wanadi yawo ane buyan gwanda sandai, to matano ir matano ay matano ni anyeda al arsilame lahzatul firaq lokacin kan irkoydi ya aga baga nga wana famiyo nga sahabai aga baga faidai قدرقينا قيقا كوي إلكوي تعالى دون ولنستمع معاشر المؤمنين لأم المؤمنين عائشة إرما هنغان كوي إروان ينودين كانت عائشة أغا في الله إرسي ويتوي الأيام واللحظات أغا في الله إرسي جربي دلوك تكوكورانتين إلقوي دياواني إلقوي دياوانا بافنارا نعم من حياة سيدي ولد آدم النبي, النبي آدم إذا يكون وانا بونكوينون matkaka fi sahihaini radiyallahu anha irkoy ma yaddaga qalat aisha ne kangati irwan nyongodin ane irkoy diya sallallahu alaihi wasallama wa huwa fi sahih wa huwa fi wa huwa fi wa huwa sahihun irkoy diya lokaco kan agwanda bani wa huwa sahihun mana bani gwaga lokaco irkoy diya agwanda bani jonta si aga haikul si aga yaqulu agane innahu lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yura maq'adahu min aljannati ane annabiyamma kunno irkoy si a fundota kala irkoy macabase a wananan humba alzanna ragina hala irkoy ga annabiyamma fundita kadir koy ma nan humba cabase ni nongode ya alzanna ragina wato ni imano subanyan annabiyan mano subanyan daga ba imawino amakoy wal matano irkoydiya ana filla aka gar irkoydiya amanti jonto tokom aisha ne summa khuyira ima bora sumane falamma shtaka wa hadarahu alqabdu chokan kan irkoydiya jonta sandaga ha irkoyga baginga talfota ha irkoy ya wana bongo ago irkoy di ago aisha irnya aisha bon غشي عليه a kasam falamma afaqa lokaco kan kasam yongo funaga fundo yega ka aninga wana moyzey sambuga koy shakhsa basaruhu nahwa saqafi lbeyti iri koydi aninga moyzey sambu go fuwo benagune iri koydi hagane bali rafiqi lala iri koydi hagane arrafiqi ala, koy jera honunga aisha ne in ga bai kan lokacin lallai hayatono aisha ne ane sun makala allahumma fi rafiqil a'la fa qultu aisha ne aine idan la yujawiruna zam dai kan irkoy diya ana sanni wone wuce. ya dinga irkoy diya sai ga gwarga sinadi irkoy ne aga koy daino aisha ne in ngane irkoy diya koy ngane ane fa araftu no nga bay annahu hadithuhu alladhi kana yuhaddithuna wa huwa sahihun nga bay winza za lokaco kan irko ya gonda bani hay kul sagalin sanno ka goga cinga seedi nga no ka sohon new a lokaco no تقول رضي الله عنها عائشة في الإرسال كاسون دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة lokaco kan jonta sandi irkoi ga irkoi irkoyde ya aninga izo isodin kan gati fatima ana ce <coughs> ana fatima ce kul a gunduga sinai da fatima a cinai fatima sai sorra sintinai fatima he wodin banda a yega ce ne fasarraha fa dhahikat a yega ce koyne heno bandadin sarrahin kante ga yega gundugo sinayda koyne fa dahikat kul fatima haru ina aisha ne ingana fatima ha amma kana fatima ha lokacin kan irkoy diyago bafunayra fatima ne irkoy diyawana sirru nga sakatare matkan alfagayti amma ina irkoy diya buyango banda aisha ana fatima ha aninga karaga guna aiwo ninyano ana ha sowana se soya irkoy diabu yi il ifo gati sirro kan kan da jinga ni se kul ni he a ni sai se ne ni ga haru. nga na ase ane kan sintinai kan a sai se kan yi hedin a wana nono a aki aise. in kan mo kan haru harudin a da se no kan no gati fura bor sintina kanga inga wana irkoydi inga nga buyango banda lallai arkoydi yada fatima buyango mo banda alfagayne handu iddunogo igame وحين رأت فاطمة صلى الله وحين رأت فاطمة رضي الله عنها ما بأبيها lokacin kan Fatima di kan kami da sandai kan gonga babaga buyan jonta din jonta sandi irkoyndi yaga qalat fatima ne wa karba aba fatima ne a heede sanda kango nga baba ga jonta a jontamata ton jontani ninga baba kan kamda fa qala laha irkoyɗi ane ase laysa ala abiki karbun bada alyawmi ana ase fatima honkono zarowo dayno honkono zaro banda sandai kol sini baba ba ne a irkoyɗi aci fatima sai. falamma mata alaihi salatu wassalam lokacukan irkoy diyagu qalat fatima ne ya abata ani he ai baba ani ajaba rabban da'a ananga koyo jabi kanna ce fatima ne fatima yega ne koy ne ya abata he ai baba ani fi jannatil firdausi ma'awa anan zumba mantikal jannatul firdaus fatima ne koy ne a yega ne koy he ai baba ila jibrila nanaahu may ga ai baba buyaŋo fega koi jibrila ga ai baba buyaŋo fega koi zama jibrila ga kanda irkoydiyaga wahai <clears throat> falamma dufina ine loka chokan ina irkoydi ya fiji kan aka asabanda igoga irkoydi ya fiji ine fatima ahe ane sahabai se kaifa tabat anfusukum matanaran te aran sewa ane ha atadusuna turaba ala abi yalla aranga labu sammugo dorai baba bon ane ya ai baba hata turabi takun labo cirno ga bare ane ai baba ane sa ane ana siyanse atabat anfusukum an dakhsu turaba ala rasulillah matanaro fundoy ta aran si aran ma laabu sammugoɗori irkoydi yaabon sallllahu alayhi wa sallam woodi manda taqulu Aisha, Aisha gane radiallahu anha irkoi irkoye ma yeddaga ane irkoydi ya sala sallam a agane fi maradihi a wani wona jontaderra allahi mata fihi kalla irkoydi yaabu ya Aisha, he Aisha? ma azalu ajidu alama taami alladi akaltuhu bi haybar warodin hafejorin hamodin karra ina poison odan haibar wango hane kan irkoidi nwa ha kina poison dan ara kan wai boradin kan sigane zainab binta harif ana dan ara ana poison odan ara kan irkoidi ada sahaba din kan na sahaba din kan gati bishir bin inga wo abu amma irkoidi ya acindi irkoidi ya ne hamodin poison o go ara ane aigo gamara mara ay ga hamora ale hon kunno kwazomojin tonon kan ana korfa kango ay binai so hon kunno ana pati aga ba ga pati ane a isheshe ya dinga irko ya abu shahidi wane sikka kulman bar ara mo buye mo shahidi tarayno matkan irko ya afilla aisha sai sallallahu alaihi wasallam summa taqulu aisha gani radiyallahu anha inna min ni'amillahi alayya ane ago irkoi wani anne mai ra kan irkoi dan aif aisha ga ane kan irkoi diya afodai abu aifu woramo abu ayagabu koi ne fi yaumi ay zarora koi ne ayagabu ne ay wala inna allaha jama'a Baina riqi wa riqihi inda mauti irkoyega margu koyne ay wana yolla da diya wana me yolla irkoyega margu koyne ihin kaga mara nama ifo se lokaco kan abdurrahman furo kangati aisha wala ñaka fosino abdurrahman bin abi bakr ka furo aka go me yora meyora diya a goga gunaga koy dinga kul Aisha na diya ha yalla aga ba kosono wala ama kosi ane atuda bongo aisha ne kulun gana koso ta ngana koso hayo koso ga sandi kan koso ga sandi ngana halin ga ma banandi ngana koso da nga meyora ga koso banandi gina gadan irkoy dia sai am kosinda yaadin nga nga wona yollaade irkoy dia me yolla koyne hal kaso irkoy marbu igame hala irkoy aga irkoy dia wani fundoji ton yalim sala borai dum wono hon kono borai yammatun shi yayi zai raganin ngai makagi wow ga tanka daga hay kul si ki si ki ise anya za al-silami man ga al-silama tarai bara ni ne ni ba ir koidi ya ni si ba ir koidi ya waran ga sine ha gunu baka caro kan ir koidi aisha shehala ir koidi ir koidi gan ir koidi ya wannan talfo fundo di anya za al-silami ane faja'ala yadahu fi yadihi fil ma yane lokaco kan fundogo baga funumo irkoydiya zara fogono hari fo kango ga gisi am zara dan harora amma kan kam aga danga ga kul agane inna lil mauti la sakarat buyan akwanda sandai ayega alsilamai la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat buyan agwanda sandai to da diya kan ci taka hare kulono bonkoyno ana wane ci anyega islamai irmir bon ha anyeza wa wotin da irkoyda a cindi kagogani arrafiqil aala arrafiqil aala ala irkoyga inga talfota anyeza alislami atemo wa kana wafatuhu irkoyda wona buyango sallallahu alaihi wasallam ate hina ishtadda duha duha wati lokaco kan duha a bangai bangay adduhar wati ngano irkoyni nga talfota atemo zalifo yawmul isnain atinne hane kangati athani ashara rabiul awwal rabiul awwal hando jirbi wai cindi hinkanta hane to wo kan wanda dalili kan tabbati ngane ya yeza alislamu irko dia buye ngoda to ngane ya kammanti irko maka han dunyara wana kan kaka wai kante abon bumbu zara za hando kaute ara za zaro kaute ara amma ni di wane wo kan ate rabiul awal jirbi wai cindi hinkanta mata kan ina fillangane akada A temo hijira gonda jiri wai cindi fo a kaga kal da alomaro a gonda jiri waydu cindi hinza fa salawatullahi wa salamuhu alayhi wa barakatuh ga sujo dinga an nema amalan ga sallallahu alaihi wa sallam hakika laqad kana mautu sallallahu alaihi wa sallam musibatun azima irkoydiya wona wana amanti kala musiba bambatano e amanti kale herino kan wazuno silama ise zama sahaba ira ibere sahaba beriyan ilakkalaitun lokacodin irko mi yaddiga na'am inda mautil habib iwana wana baka buyan do mamaki yante zama rasulul huda akwai Iwana bakar kwa abakar akwai bora gano bakar al'umma sai ga bisa borai kul akwai he al'umma wana birika akwai he bora kan irga gana ga goyi akwai lokacodin kan buya ngote sahabai borkun dinga nan zumba irkoy da buya ngora ikai mamaki no ce bor kan yadda kan abu borkan mane kan tayarno amambu borkan yadda kan abu borkan mane tayarno amambu ago borera kan ne amanbu umar bin al-khattab ngano no irkoi akanda batumadin war gwara kan hagunda kan gati abubakar asiba nongodo ago har kwara inga fufado ine azumbugaka kama dajja kan go madina ra ne kula zumbugaka kaka a kagagar sahabai misa aga kudin candi a wo direkta ma akwai irkwai da yado akwai irkwai da yado na Manduma, feri a guna a baikan lallai irkoy dia irkoy ninga talfota daino akwai dai sai ga goro ne a fattaga a kagagar umar ine umar na takubaka umar ne borkul kan ne irkwai da yabu nga jin doka ane irkoy dia amanhu ane matkan annabi musa te ga koy ga taurata tadin ane irkoy diyarin nate irkoy ya ga yega kamo da kamo ya kan yanne abu aga gibbo ngai pati kul abubakar kaka ane ase ala rislika ane umar se aka irkoy diya abubakar ka aka an bore margu an sahabai margu ana khutubate sahabai sai an yi mai, zan mamaki no taimodin mamaki no taimodin an yi alisalama ine ago sahabai ra kanyan hayani mamakin di ago irade usmana nga wo ine sanni bumbono mongwase usman bun affan alga kaso ho ago ira ali ibn abi talib ininga wo kuniyan bumbono mo ngasa am hinga kan inga cheiga am hinga kan inga cheiga amongo ase sahaba fogono kan si ne abdullah ina abdullah ibn urayk no boryan ina igana se sahaba din ina abdullah din ane da dai diya ya mo chimino kan irkoi ya chimino abu to irkoi mai danandi mai diyango mata hatta la ara ahadan ba'da rasulillah ay moy ngam segi bor kul koy ner koy dia banda ine fa ya basaruhu adana nojin riwaya fil nga mo sanni gwara kan ine afonga mu ane kan da dai chimino kan koy dia abuno koy ay fundota nga mo ine irkoy aninga talfota nga no tike abubakar aka ana sahabai am an sahabai margu ani se kan aiwa ana khutuba te ise ani se aram mabai bor kulkan ne ingaga irkoy diyanu ga gana irkoy ya abu amma bor kan ne irkoy no ga gana irkoy wo agono irkoy asibu ngano gati kan ane abu umar sai lokacodin ane umar ni no gogane irkoy bu wala ane na'am ane yalla ni wani wona sannoɗin ka kane kan ni irkoy diya buukono ngay mo no wala yalla ndirgan woni oɗa yalla ndiran ka irkoyni mahamadou man tahay kul kal diyew wo kan diyew yanka a banda yalla ndirgan wani no wala ayaga aya wone cewafe abubakar umar ne nga tabbatinoɗin kan lallay irkoy diya a koydayno a ñayta asilamé to borai ne ya kaña ngawa irkoi diya a wani ya marai ɗum a seno bor fo kanniga a ne ingi di bor mamaci kan ga ba boro amma asi bora ɗum din dinne niga ba ir boro da bora nin yamar niga bon ɗum bora no to dinne niga ba ir koydiya kai a marai don kai hankalin gayi magayi ga funi ga anye da aslami wone ga ti ir koydiya wana bayan o anye da aslamin matkan sahaba ina teda ibara iningai funde danga irkoy dia fansa ayaga arsilame kaifala matani ste woni wote wahum ingaidin igadi hatta aljimadat ba dai haye kan sin da fundi igidi ki iga salan irkoy dia se almanai idi igi salan irkoy dia se ayaga arsilame dubi dai follan ko lokaco kan irkoy Hala ga du mimbar kambon aga hutuba dubi fono gono kambon aga ga hutuba lokato kan irkoydi ya ine bar fono no ga kanda lokato kan irkoydi ya ana mimbarodin ɗaduwa ana dubo nan ine kan irkoydi ya ga kai mimbaro ga hutuba dubo kan ga gisi dubo heda gamat kan zanka kai na ga heda ga hega zuku anyeza al alsilamai dubi fa kirga bai gidan fura bene kauye bore iri faham dubo hedo zuko ne za alsalama kadir ko idiyano zumbuka ga dubo gayi mutki ga zanka gayi da ga fadin da ga dubo dangan da anye za alsalama yo follon ko yo ka ir ko idiyado asalan ir ko idiyasa anye za alsalama to matano sahabai ga di wana yan matano ir ko idiya buyan asidori ga anye za ha alaman ala firaqihi yanzuruna ila atharihi matano istega mamaki masano istega he alor ke igoga guna irkoy dia wana athara igidiyai haye kanga chabe irkoy da igidiyai igidi afuo igidi atama igidi ifo di fo kanyan kul irkoy da wana yanno igidiyai anon kanon kaga kai ise ne wono irkoy da kai ga bore jingarandi sahabai ga dia matano isitega he matano isitega mamaki anyaza alislamu a wani awana mimbaroga jingo kaga kaygi jingarandi igoga kuna aga he awana dirawo mat kaga diranda he fonde kaga diranda ikul sahaba igogo dai iga fongur koy dia sannai ga ha wana yankuli mandiyai ngai wana biri kwa ijanga anyaza alislamai ngai wana tawandika anyaza islamai ijanga ha ine ruwaya fora ine nan kan alfazara kika kiga kaga jingar ine lokaco kan ito ashara na muhammad rasulullah ga sahabai ihe ikaga to koyna non kito kan bilali ban ine kulu aga kai irkoi da wono fo me waga aga ne as-salatu as-salatu ya rasulullah sahabai lokatori ina kyar guna guna guna liman yaquluna as-salatu as-salatu mai sai ni ga as-salatu as-salatu madina ga he ne ine an da asilam alladhi kana ka'annahu qita'atu qamrin ngay wana muallimodin kam dago mila handuno da inna maut rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ibratan liman ta'ammala lallai irkoydi yawana buyaŋodin amanti kala wazunu wazu wazu kose wazu herino barkanga la he wazuno lakkal koyni se he fonguyen herino ha kan lallai irga hima irma charfon gandinda ha irma charfon gandinda buya ngodin kan herino kan annasara ino gani inevitable labudda mino tilasno kalamaka mat kaka irkoydi yaga yadinno aga ka irra a fo fo fo fo kulga dan yaga banan banantadin kan imane filana he kadigin mayo Kali kaligene wo bukarin sammuga kande kalimu ko iman fiji kalamu to non kay go hunguni ga filana girbi yakin sarara filana girbi yakine kalamu to non kan dargandi ga bumbo pat so honya anya za alislam ha inna min ni'amillahi alaina ago an nema jereira mu kan irkoi dan irga kan annahu lam yamut irkoi diya amanbu illa waqad atamma Allah bihi din irkoy diyaman bukul kal irkoy na addina timmandi ase jina irse ago annema bereira irga wonewo kan ane honkun zaro aina addina aina timmandi ala falnatadhakkar hadhihi ya da islam ay da ni irma la sabu irma gorga fongu timo a ñeda alislame ha irma la sabu kan irkoy wona addina a timmano har irkoydiyagamu hay fo si tontonara bole go aran se kan aran goga e lipton fay ira din na to lipton nini gisi hay kol kan yega da mun mundaino to addina ya dindaino ir halir koy diaga mu addina timme ya dinga hay kol kan ka do raba ga zumbu ganda daino paske man ta wono no aga ga funara daino in da islam wali hada wone wa wo kanga wajibi irga ha irma mora shirku irma mora bid'a irma irkoidiya irma agana a sunna du irma ceci irma fahamda irma irkoidiya sira irma kyau irma bai وليست العناية بسنته صلى الله عليه وسلم يوما واحدا لا kine irma dia sunna irma cekirma ba irma hawgayda manti follan no fani funa kurra kali ko minga talfota sunna sunnaɗen niga anya islam inna innama l ma as sunna haqiqa funa kulmate da irkoi dia wana sunna wa an yuhibba al insana hayatahu ma'aha wa an yahya al insana hayatahu ma'ahu nimin bafuna irkoi dia wana sunna ha bi ma'rifatihi nima irkoi wahayo di nima bai nima lasabu nima chau irkoi dia sunna mafahamda am imadiya ni wana alhalai kulra fa hadha sha'nu ahbabihi lallai borkanne ni ga ba irkoi diya wane gitin misa wane nihi mugin baida banti imane ne ni ga ba irkoi diya imane ni sai irkoi diya ne ya cine nimne to Ai ma dai, amma day sanni mi ne ni ba irkoyde ya ne ni ya ne, ni min ka ba nan, ni mi ka ba ni ni ne ba irkoyde ya ni mi ne ni ba irkoyde ya ya ne wa afu anillaha wa ya ne ya fa ka ba kaba ima yafa sey bore kan nangay dali gani abdullah ibn umar ka ba ka? abdullahi bin umar matanagate abdullahi bin umar ine da gaka. hajjinagaka ngamo kalamu kwante afo ihinka ihinza toyin rabore kango kaba kamayno go hinga konte afo ihinka ihinza man bora hunkun zaro borera anyeza alislam afo ihinka ihinza har ga kasu ba wani bumbo ba anate Abdullahi ibn umar goyo askai irko dia sannojine kanne irmana ane irma me hamne irmi zabu amma hun kuna me hamne nirga nan irma kaba cabu donc ni ne ni ba irko dia o kani mun ane nim te contraire ngano ni gogate irko diya ne ir wona mudunai hankul kan zumbu borce moyo se ganda ago dangira ane mudun kan zumbu ganda borce moyo se ganda irkoy sigulgo koy boraga bago jingarra anago dangira, amma wonkunu zaro bor kanna irkoy diya sunna dingana gana ka irkoi diya no naki nini ga wow nini ga ni kayno mudnono nidan nino yake nino yake na islam to manga irkoy diya baksina kan goni fundora ni te aso in kan ta bora kan na te woni go ga kaina ya dinga a gano ni go wani irkoi diya kan ne ni ba wala gano ni go anye da islam wani yan irmi ila sabu anye da islam lallai din ne irga bara irmi sai kurrano ahin ga bagangai irse anyeje alsilam irga kainewo kadaida alfaga gwanda anka ga tonton ama bismillah subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Naam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iko subhanahu wa ta'ala amalfaga kai bono dogoni amata kun hanna kan atonan dirga irma ma irma goida hakika wazo to chanfe agihima irma lakkal taga irma sambu durusai chawya hare kirga sambu annabi sallallahu alaihi wasallam abu yomodin cinara igina dai irma bai kan annabi sallallahu alaihi wasallam ga haman cano sanda irki ne matka irko subhanahu wa ta'ala a bangan dikan kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram yadino irko subhanahu wa ta'ala gane kullu nafsin dha'iqatul maut fundi kulu sino ga kuyanta ba Irko subhanahu wa ta'ala ni taka haray kul kango andu rano ga gaban. ban am cindi irko subhanahu wa ta'ala hinne amonduma yadinga irkoy diya sallallahu alaihi wasallam irkoy banyano matkan dai irko subhanahu wa ta'ala annabi sai innaka mayyitun wa innahum mayyitun annabi nu bu kono ni ga hau gubu ngai din kan kango gini yankar ngay mboga hawgo bu koyanno yadi ngani ni sanno ban yadin no matka na aya kyawir sai lokaci ka irko diya sallallahu alaihi wasallam te gisi haya berin da sahaba fo lakale ago ira no umar bin khattab bere ko ni amma lakkal tunasi alakkalo wogo wasu funaga do kam adirinya ani yi ko diya mambo akoy ngo ko do no matka annabi musa ko ngo ko alkawlo do ngano abubakar siddiq kante bere gibi sahabai kul kante darza gibi sahabai kul ni di kan aka ana aya cew kan sahabai ga aya bai amma ilakkalai wasu zamul lakkal tunai wa da ka alfa gindirin yayin da hekar ni ga bai kalkana aya wa ma muhammadun إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قل إن أفهم مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إخوة تبارك وتعالى أن النبي محمد من بري كالديد يونو كان ديو ينجنج بساجني ندي ننقبوا بالقرآن رأى irko isa annabi mayo ce amma nango munasaba no ta dole kalima mayo filla fage gine go ta ci dai no annabi mayo ka alqur'ana ra mana kan irko ina mayo ce nan gaidi mu kulu aga haguni ma mayo ce zamdi ma mayo ce sibe mai gani go to ago ira nango muhammadu din kan gwaran gamara aran mabaidi yau su banantano yau banantano to amanta ay kul kadday diyaw no kan diyaw bisa jini. yalla da bu. yan ga wani no ba annabi gabu aw qutila wal wi in qalabtum ala aqabikum aran giyaran ce fartara ara karraran gorno irko ni to boku kay yanga ce fartara dirra wara sirko doran din dai fokul boray kayen tabbat kiman diyango bo kayen irko isabu irko hawgi kay bano di wani kiman diyango to ni di wani kulge cabir se kan wiza annabi wo irko ina talfota irko mbo cabe za a ba funara kan gabu a ga hawo bu wali gingawi wani seno alfaga ne. walau anna dunya tadumu li ahliha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya wallahi don da an ga dumino borfo se an ira borgo ne ki kiigene ngu da kan duñera a to don annabi no ga di mene di an duñara zamin ga noyir koy baga bisu siɓor kul nga noyir koy na dadara samboga ɓi siɓor kul amma darzaw kul kam go asa ir do ɗo amma ne ganjir koy na talfota zammat kir koye diyani hay kunno si dowringa ga hay kunno nga si annasara ino gane hésité halin ga ga te ga to matkanci niginga banya mandi ko a talfota zama inda banya ba buya adama yanzu kula tabi'ara ir ba buya matkan sahabain da kulluna nakrahu al-maut ir si ba buya fa din ma bora ayi go solan mu bu tari buya wo ir tabi'ara ir go zura si bara ba bani bora nano sandi fo ba ni amma da ka tilas hinasi daruro no tilas no dole ir go zura si amma wadinno siganji nin alsilama daman tinubu ko irkoydo no ni sido kay bana kango ni so irkoydo walma tadi yani wadin seno bu yawo mantikal masibanu matkil ko subhanahu wa ta'ala niki da fa asabatkum musibatul maut takan sai buyan masiba do ar masiba no kaskan amma amma matkay irkoydiya sallallahu alaihi wasallam anci masiba kursi kan kanga beri kanga ba ban masiba zaminga buyango masiba bambatano kandu alislamu don hunkundondi ne irko idiyago bafunaira donc problème yo ku karra irgo irga guwa ne. don wahayo a pati to amma kan annabi bu zungu zumbu dunya ñabon matakanci ni sahabanci Matakan dai kan aka ina taidi yau, an norono zumbu andu ya yanno a buyan hane masiba no zumbu dunya ñabon koyna nabi bafuna gomnino irse batkane nga buyoŋo ngo gomnino irse yadinno annabi garantino lokaco di azabanora kanga ganji irko misiboray gurzugay matkan cafaray ini abu jahal none allahuma in kana hadha huwa alhaqu min indika faamtir alaina hiyaratan min sama aw itina biadhabin alim ine way qur'ana o ka annabi goga ne irko zumandir kanga ga irko da dai cimino kan funnido to mu zumandir dirse tondi hari wane kanga funbe nara wal makati se burzu gay doro ngin irko ne wa ma kana allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun irko mante halagi burzu gay fanna dai ni annabi sallallahu alaihi wasallam ni go igamara da annabi bo'ir gamara ni di annabi yan maginai din kulkan bisa din ni kisse kyo alqur'ana ra funa ra no irko igi bore halci iya kayar ko gina annabi ma sai fattaki no ara am fattan ganda bore ci mandi in bala wuzu mandi ke farai bo sannan matkir ko ta annabi nuhu sai mi yo sola am bore ci mandi sambu ni no batama irko ni halci wala ya no annabi lutu inam ko ara ra igi halci to accino mai kulki ni bore halki imani halki igina amini halki funara. to amma annabi o ne inga mante haalingaga boray gursugay baki gon waray balawa mo zumbingay bonda dai cimino zare kan qur'ana cimino irkoyne inga si gursuga sumandi si annabi alformara fanna day annabi go igamara irkoy si ya yanno irko si gursugay fanna dai igudu ira barkan yan goge ya ci irko ga igafin laga funo ablaibin abbas ga boren ina ali bin abi talib ine kana fil ardi amanani garanti hari hin kono go bore si am dunyara kanga tayir ko misi gurzugai afa kay dira kanga tir ko idiya sallallahu alaihi wasallam akindi garanti follon ka kanga ta istighfar wa tukul kan ni gaban da istighfar ga aga balawu kan bandi kaniga aga genji irko mu gurzugai zuman di bore bo yadin ga irko idiya bafuna e abuyan wazu harino asai ne idani watu wato kulkan jarraba dunini an silama mafungu ay buyan wa jarraba aberi rigi bisa jarraba kulkan kan guduni dama annabi buyan wono ta wahayo dumbu annabi buyan wono ta hun kunir go jarraba bobara ba dajjal matkir ko idan ki sahabai sai kan a filli sai dajjal ana misa berandi ayi dogon zambore gartu hanguru matki ma dajjal misa kulir koy jane wara la kale kanandi da dai ir koy te dajjal fatta ararra ay go aran gamara to wara la kale kanandi ay no ga kai aran da gamara ay no ga fasaran si amma asikai zaban wara yani ngani di ir koy dia sallallahu alaihi wasallam amantikala abu yango musiba berno irse jarabu ku kan duniya dunyara musibu kul kan dumi dunim bugun di ka ir koy dia bu yango musiba aberinda wadinga ni masiba dinga dogon nisi digiri visa ni wana mantai foko zare kan masiba ne kan berin da kan irko ni jarabanda kan da ji annabi buyon ya din mono ni irkwai irko diya sallallahu alaihi wasallam hala a azangaino wani no lokaci jarraba kan dumo irko gati inga tamba hannesi irko diya ne al'ambiya a shaddun nasi bala'a annabiyan mai inga yi annabiyamma ingayno i jarrabaga beeri ɓe annabiyan ma ne ya kan te darza bai darsaga ɓe sitaka haray kul khayru halqillahi kullihimi khairu man yamshi alal alqadami annabi no bisibo ku kango dir ke tamuwa amma ni dir koyno jarraban da zangai wani ina da may zataray no ka ada zai zir ko jinyin jarraban da zangay zangadin mo mantikal hananay no ni se no ni wani zunubai to zanga din annabi ta bandi hal mutum su zama annabi ne ba konnino in ga hamu matka ga kon aga koron da san di irra bor hinka konnikin no ngo go nga ga hamura man wai dama annabi wani buyan woki sawo irga mal faga fondi ga salanga bo iga kata kissa dha'ifa fon ke man tabbat iga sanniyanci kan cikin mino, iman hadisi ya e santaira kan niga mai gina annabi woy bor woy zangay dumono gate ase cikin mino sanodi aningo bori hinka matkan bor follon ga zangay da adin kin bori inka irra dumo dumono gonga da annabi ga mu go koron da bor hinka konni kin no ga fataga amora ase fu karra agon mbodin furo ine konno kan go ga amora a bayan wose kan niga mara agin faru nin kanka A sai annabi ta bi gumu janta dirra kala nan kaga zara zara tayandi amma da ka kabo obon amani inna lil mauti la sakarat alfagaine ifo no, annabi ta bi gumu hala agabu gamar ganda irga bai irko ta mahannai alfagai bangane watkan hadisai bangane watkan mala'ikai ga bagi fundaita igi farhandino إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إفو سينو إرقوي أنا النبي جربا جنتلالا كان جنان أدرزا مبيرك تونتون إرقوي دو أمدو درزا بمبتا أدرزا مبيري زما إن عظم البلاء ما عظم الجزاء بلاو دا بيري كي بنامو بيري نو koynin koydani man yuridillahu bi khayran yusib minhu kurki ko ga bani so gomni agini jarrabano jarraba lalanaga tanniga annabi mo jarrabano sandigi bisu bo fokul jarraba ni addina dedando cine yubtalal almaru bi hasbi dinihi adama izo fokul igini jarrabano dina wani addina alqadro ya dinno irgudu darsiyan lokaco kan zangadingo annabi ga aman gangi kan annabi ma dogone ani mi katinga jingarai aka jingare? ina jarno ga kati jingare? kala tonon ka singa ba kai ga jingar agogorno to matano hun kun riya zair gonda ga ambanin bo hanfo isdir jingarai son kufa bindir du koba janti nidi wala wani wazo harino irse irnya fosire yadin irin ya yi irin ma eh, sannai kan annabi sallallahu su mai ga teburai sai da wasu yi kan a teburai sai hala gabu matuka alfagai bangan di aga kin digirbugu, girbugu mutai ga si a gorksine ra ra'afo kan yan do ga kai habasha ngay no filla sai ine kinga ko no yi di wane egliza ira igonda foto foto yan kan yan idan nono koy ne, borai din na Yahudai da annasara ilali ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid iwana annabiyan saraye ngai ni digi te jingare da annabiyan mabu, imkai masfiji ka fiji te jingar nangudo ifo il faut so annabi no wone ci yuhadir misna ma sanau ago hamburan hamburandi miskoge te wo kandu mo ɓoray ɗin te zama ɓay kengaga bago mo amate nga bonse zama za hajjo ka annabi te din na te gisi ana hajjo te banda matka ibn kathir ga bangandi bi wai hakku cindi hinza wal cindi hinka cine ngono annabi ba funan dunyara yadi nga handuwa ne o karra irgo kan gaba gabu Kan ga tizul hijja? handowo anano ga teme wala anano hajjo ga ban wala to zulhijja hando bisa almuharram hando ka rabiu e safar hando ka rabiul awwal hando ka andu margenowa andu hin wala andu hin zadi iman kuba cicib rabiul awwal agonda jirbi girbi waranka e eh, hin kanta ana na dai maulidi zegini ngay go maulidi te hanadi hanono annabi tegisi sasa bittifaqi ulama alfage kunna cer iwafako ne wa sinde cer ne kasine girbo hanko cindi henzi kinno te wali cindi fo Inga na te ba funai hajjo din bananta ga ka nga no kago ga hajjo te agoga ishara zama annabiyan fu kul irko isa talfota kalima no subaniya am subanan dunya wala am ye irko do sannan matka irko da ne ya sadin te sahabai go gori man faham da sanno ani ko banye fono gono ko ina no su subaniya hal gomno kango irko do naga ba wala ima cindandi annun yara kula suban gomno kango irko do visa irko de anga bongana go sa veut dire que annabi mu fukul halago bungo ago annabi khususiyate ra hikir ko ni charcharanda kalimi ha hanniga babu yawan ga baba midi kulani ngo musuban allahumma fir rafiqil a'la irkoy ay ga bakam bujeraden do hare ay koy ngano irkoy dia suban fakhtara ma inda allah banyadin asuban gomne kango irkoy do to lokacodin irkoy diane khuzu anni manasikakum khuzu anni manasikakum fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha ane wara hajji goye diye ga za so gun gidi mat kai go ga hajji goye teda za haji follo no ko dia tenga lo marora to hajji follon kadin kan sigine gorbaniyan hajjo asini gina se gorbaniyan hajjo zamana bore gorbani no hajjo dira ane alamai kulce ba kan siga ka ane zamai si bai halai ge ko bai da aran haram banda halin daran ge ge dikere sabidir ke annabi tabbatar ne kan ga rubu to amma bore yau ko na dare yan to da ina nabi o mambu. ina nabi go ba funa ira ngai ngai do nan kingai na nabi beran ni to nabi o sibu yan ga ito da nabi ko nan gurano amme wala zamir ko in negati bora kan sibu kan ga cindi to ngai ne annabi Ni ga mamu bora san ne da ga tabkir ko da gonda sarai to barkan mambu matana te gudu sarai ni me ga bora ha koy ne din kan ne annabi bu matuno ne ga annabi gonda sarai koy ne matana ga te da damir ba annabi eh, annabi isa alaihi salam kayir koy bangan alqur'ana ra wa ma qataluhu wa ma shalabuhu, walakin shubbiha lahum agonda eh, asinda sare mi andu nyara nangu sin kigina annabi isa sarane damir koy ne barrafa'ahu allah ilay dai da kayan dogo baga to ir koy ga zumandi am yekka to yari nga wone no gice annabi isa mon bu zama asinda sare andu nyara koy mo ir koy no sambu koy gado. amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irko ina sai no bu kono irko ke bal qur'ana raka ga hogo bu wali ginga ba awi bun boda ya dinno annabi bun go sallallahu alaihi wasallam a ce kin ga hogo bu zamane wa kabu kendo jine hari iddu wala hari wai kendo site kala hari wai mi jingate akabira ay bafu ay ay samba ngoy mai tedi yow yamu day bu yamu kendo site dama tay bunu kala bu yamu bandano kendo gati alay mo bo isto ana wasaaka hatayn ilay sammilla kendo sande akindirgo jalsi sande jando sikugumo kayan kayango dinga buyomo da kendo tuniyomo jando sikugumo zaminga daygati ɗew bananta ɗew fo si abanda annabi mo fo si abanda to hari nga wani kul darayanno da aqiday saraya nim ni lakkalora bor fo na kan sibu wal bora mon baygo bu ir koyne woma jaalna li basharin min qablika alkhult irman bayga dan nigine han niga kan dunya bor fo ga hamanci adamai zai irman bayga dumiyan dan boras alfagai ngoro kan nigili tire ira ga kate khidir alayhi salam ikata labaru imini amam wa go ba funaira ine wai hari fona hankan gine ma'ul haya Wai ba funai hari inga sai khidir mambu ine annabi buyongo bo annabi waran rambo aka annabi do annabi buyongo banda aka wali foyando ngande fa kare ani no labari wala ni ziyara ni shaytan en no gandey go ko baydi kermante khidr alayhi salam no shaytan no ka tari segin go khidr bun za annabi musa zabanora imne wai borgo bafu ne raga ka hunkuna dalilo kabe kermante kimino sannodi irko di asa sallam an foka fataga sahabai gar an aran di ko ciyawo zanka fo an kebe ane nega koy jiri zangu babor folono skindi ando banda darobo labo banda darobo addogon ka annabi ga te du'a istiftah agane antal hayyu alladhi la yamut wal jinnu wal ins yamutun ir koyni hin nagati ba funa din kan sibu al hayyu al qayyum ni hin nagati ba funa din kan sibu adamai zai digin nayo ikunno pat borai kunno gubu asinda barkan ga cindi yani nga borfo kaga ir lakkale sara kike ci gira kida zibandi jinni foya kan diga ma ilaji koy fongo chaw jinnom banga jinnom ninge wo za nabi sulaiman tin ninge go wallahi ki tari jinni kusina kan za nabi sulaiman ta go ga ka hon kuna sino ya no zimai di banda borai igo ngai borai darandi nimma emine zani tun zanka na ni go mai go ne dongo dongo ni mil zani kai kai wata donga ngono go bafuna daga kan kuna mantiya dinno ni kay kay wate do ngayri gego bu de dongo bu kegi bim bora qida sara dongo a izono gega ma o samu mo mingo bonche dongo izo dim mo da bu a ha ma mo mege ngo mo dongo nonga ma kanga nan nin kango giga nan nin mil zawa to ni kay kay dongo no halka son dongo a fallo ndey no asu tari no dongo go bu wallahi jinni no annabi alu marana go ya dinga annabi ne ga al'umma borai mo ma bayna al arbaina ila sittin jiri jiri ta cego ko wai no aga barkan barkanga bisa jiri do ga annabi al ummara surtout ko dawo wada al'umma da zabu son dine ni jiri do zike kin boni gudu go san ko fay kam bisadi dine ni jiri zongi zike cyo binne ni du sanni wato ni kin gudu bor gurguru ya amma ko na gonda gabi asiba isina sina bo igudu ba jiri zangundo waranza jiri zangundo waigu ba bi fo in dotti ju fo kebe asinde kal jiri zangundo waranza akwai hajji ni di wala to amma jinni ma kaga tare ngin ngo zan nabi sulaiman wa tani go go go subu dinga izenu gumo kul ngai barga tayi tajina ga tari ana qida na ga ba masara o kai o kirko ci ga bore ko yanno pat inna ajalallahi idha jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun adin ga wani yan dunguren den bon ngai gati darsai kan irga sambu mana annabi sallallahu alaihi wasallam buyan wani ra ahima amtir si wazu hari ahima mu amtir ir sola buyan wo si halaga ka bor mu sola si bor min ko kare kulte dam zani ba funara ngano ni busola ni buyan wo si mantika tikar bu ay kam bangate wote tenwa yaani nga zani ba fun hara kan ni wonda alomar nigin ibada ite nigin gana kan ganan da buyon o kam ka saban da ko solante ne ne gayi kalim ne wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.